A watan Maris ɗin da ke tafa ne Firaministan Nijar Uhumudu Muhammadu zai gabatar wa Majalisar Dokokin Ƙasa hujjojin gwamnatin sa kunce domin neman yardar 'yan majalisa a kan matakin girke sojojin rundunar kuba da barkan a ƙasar, wanda ya biyo bayan yanayin tsamin dangantaka a tsakanin ƙasashen Mali da Faransa. A cewar ɗan Majalisar Dokokin Ƙasa daga ɓangaren masu rinjaye Honorable Kallamu Tari, tantauna wannan batu a majalisance hanya ce ta tantance matsayin gwamnati a idan wakilan talakawa. in ba a taimaka majalisa ba gwanne yawa suka yi wannan ya ce a kaza ya kamata a yi wannan ya ce kaza ya kamata a yi a je majalisa duka irin gwaninta da aga mutum da gyaran da mutum ke son ya kawo sai ya kawo shi kuma shaida ce ga 'yan ƙasa duka abin gaba a yi shi ɓoye ba babban manuwa ta wannan abu shine gwamnati ya ce bisa ga wannan abu na ɗauki matsayin ma in sadaukar da kaina wannan gwamnati zai kai wannan shawara a gaban majalisa in jama'a wasu yarda ita ba zai sabka wani gwamnati shi hau don shi ba da wata shawara wadda ta yi wannan. sai dai shugaban jam'iyyar ordn tarmamuwa ta kawancen jam'iyyun hamayya malamin masani adamu na ganin tunkarar talakawa kai tsaye da wannan batu ita ce hanya mafi a'ala wajen warware wannan dambarwa suna da kwarin gwiwar cewar eh, majalisa wannan tasu ce sai abin da suka ga dama ko da majalisar ta karba majalisar je kana yi kace in dai ana son tabbaci a san in al'ummar Nijar ta amince ko bata amince ba ai shi ne tsarin demokradiyya tuntubi al'ummar gaba daya akwai kasashe da dama a kasashen nahiyar turai wanda suke irin wannan da ake cema votation switzerland ita votation kimina ne zaben raba gardama da an kawo rikici bisa abu sai a ce ku tsaya wai an yarda da ayi kaza ko ga ayi yi kaza mutane su je su yi rashin hukuma a kusan kashi biyu daga cikin uku na faɗin ƙasar mali ya yi sanadin lalacewar sha'anin tsaro a 'yan shekarun nan a jihohin Tileberi da tawa saboda haka mahukuntan nijar ke ɗaukan zuwan sojojin takuba da na barkan a matsayin matakin rufe wa 'yan ta'adda hanyoyin shiga ƙasar dama horon shi ce a can ita ce ke da sassanin yaƙi wuri-wuri ita ke tsaron har 'yan majalisar ɗinkin duniya daga bakin lokacin da an ka ce ta gama kaya ta haita daga nan wurin mu ba mu da kowa abokin aiki wanda ke san cikin cikin malin daga bakin babu wanda zai tara atara atara da mu to shikenan kenan matsala duka ta zanta mu to amma 'yan adawa na kallon wannan mataki da wata fuska ta daban su wannan eh, eh, rundunoni sun saba duk inda suke babu wani da wanda zai tambaye su abin da suke musamman ma mun gani a kasar mali to irin wani yarjejeniyoyi da suke sa aka yi ko da sojojin faransa sun yi wani barazana ko sun halaka wani abu ba za a tambaye su ba hmm. ba za a yi masu larwai ba ba za a hukunta su ba in ma sun yi wata barna to hukumar Nijar za ta ɗauki nauyin haka. Labarin ficewar waɗannan dakaru zuwa Nijar sakamakon tankiyar diflomasiyar da ta ɓarke tsakanin Mali da Faransa wanda ainihi aka fara jinsa daga bakin shugaba Emmanuel Macron abu ne da masana ke kallonsa tamkar wani yunkurin da zai fake da shi don ƙara wa kansa kwarjini a wajen jama'ar ƙasar waɗanda za su halarci runhunan zaɓe a watan Afrilun da ke tafe. Sule Mummuni Barma, Muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.